وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحبه أجمعين وبعد عنوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدعى كستانجيو عنوى دكي اعتكافي سمسو قبصو دورم ما تازاز الشقو تنجي أكستان الدورنا أيقو قريئة بعد حد كي فبدأ إنسان شقو بس أنسى kamar cakuɗaɗe ne ya ba su shigo a yi karatu da aka saba Allah kuma ya mana muwafaka wa musulmi yau rana ce ta 21 daidai ga watan ramadan mai albarka shekara dubu da ɗari hudu da kuma talatin da hudu bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina kuma a cikin baka talatin na tsammani ga watan yuli haka ne dubu biyu da goma sha uku to muna da 'yan tambayoyi kamar da aka saba sai mu ji su kafin mu ga karatun wannan ce assalamu alaikum ina yi wa malam barka da shan ruwa ina so malam yi mana bayanin nau'in ciyarwa ko yaya mace mai ciki ko mai wato mai shayarwa za su ciyar to mace mai ciki inda ya tabbata ciki ne ya hana ta azumin nan ya allah cikin nan sabo ne ko a tsakatsaki ne ko ku ainihin wato tsoho ne to mace mai ciki za ta ciyar ba tare da ta rama ba a matsayin ɗaya daga cikin amsoshi da ma'abota ilimi suka bayar ciyar wannan kuma ana nufin abinci ne na lokaci guda an gane ko wato za ta ba da abinci ga mabukata na lokaci guda wato ba za ka ce da abincin safe da na rana da kuma na dare ba a misali ka samar da abinci na lokaci guda lokacin sahur ko kuma lokacin buɗe baki na lokaci guda a dalilin cewa ba za ta iya azumin nan ba saboda ciki ko saboda shayarwa duk lokacin da aka sha ruwa sai ta ba da abinci ga mutum ɗaya wato kowane kwanon abinci ɗaya a madadin rana ɗaya kenan idan ta sha azumin kwana goma ne to kaga za ta ba da abinci ga mutum goma kenan ina fata wannan bayani basit kuma warawara an fahimce shi da kyau Allah ya samu dace wanda ya ce mutum da yake karatun alkur'ani kuma yakan ba kowane harafi hakinsa amma bai san fasaran ba yana da lada a kan haka ayan amsa wannan ko so ba sai mun koma gare shi wannan ta ce allah ga ta mala a jawo hankalin 'yan uwa wajen mayar da harkokinsu ga bankin musulunci wallahi gaskiya ne saboda matsalar bankin musulunci an daɗe ana magana a kai allah kuma ya yi gargaɗi ƙwarai mai tsanani dangane da cin riba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون Allah ce ku bar cin riba in ku kun ki zan yi yaƙi da ku to a ce Allah na yaƙi da mutum ai kaga ba za ka kai labari ba baka ma ga labarin da zaka kai ba to saboda haka mafita dole a samar da harkoki na kuɗi a musulunci mun sha faɗa inshora misali a zamanance inshora haramun ne a yanda yake saboda a inshora akwai cin dukiyar mutane da ɓanna dai a inshora akwai caca a inshora akwai riba a inshora akwai cinikin kasada kuma Allah ce la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima idan mutum misali yaje ya yanki abinda suke kira premium a inshora na naira miliyan goma akan hadar mota ko gobara kaga nan kayi cinikin kasada ne domin kaje kayi cinikin abinda ba ka da tabbas zai faru kamfanin inshora ga wannan naira miliyan goma ko da mota ta ta gamu da hadari a biya ne to da yake hadarin nan faruwarsa hannun Allah ne ai of course tare da kuma kai maka kiyaye to Allah sai kaddara har motar ta kare yayin ta gaba daya ba abin da ya faru kudin zai dawo gare ka na'am ina kudin yake kamfani ya cinye to wannan shine aklu amwal nas bil batil to duk akwai wannan to don a fitar daga wancan halakar bankin musulunci ya shigo ake ta gwagwarmaya a kokari to sai dai abinda kowa zai tambayi kansa tun daga lokacin da aka kawo misali ka ɗauka bankin jais da sauran bankunan da suke samar da harkoki na window misali tsakaninmu da allah nawa ne musulmin Najeriya musamman muka ba da haɗin kai da goyon baya wannan harka ta kankama yadda ta kamata inda zan tambaye ku waɗannan fuskoki masu albarka da amma ko ina nawa ne muke da misali ajiya a misali jaiz nawa ne to kaga sai zaman to duk yunkurin da aka yi da fafutukar da aka yi da karaɗe Najeriya don samar da wannan tsari ina abin yake misali al'umma kullum ya kamata ta ba da hankali kan abin da akwai daraja da mutunci da kima da daga kalmar musulunci ciki saboda wannan abu ne muhimmi magana wannan yar uwa tana da matukar munasaba musamman a wannan lokaci namu Allah kuma ya taimake mu ya sauƙaƙe mana bin gaskiya ƙarya ya ba mu ikon guje mata ya ƙara haɓaka musulmin ƙasar nan da duk inda muke da arziki mai tsafta mai tsarki wanda ba matsala ciki insha Allah in ya tabbata matan suna ji a can to shikenan khalas suna ji ko to shikenan dama mushkilar saboda ba a ji ne yan uwa masu itikafi Allah saka muku alkhairi har suka bada hadin kai suka matsa saboda a tarukan aikin alkhairi shikenan inda Allah ya suna ji Allah saka muku da alkhairi ya karba ayyukan mu wannan ce assalamu alaikum malam matar aure ce take yawan yawo zuwa gidan yan uwanta in kuma mai gidan ya mata magana ta ce don wato in ya mata magana ya ce don me take haka ce ta ce ai ba ta so yana so ne ya raba ta da yan uwanta malawan jan hankali zaka yi irin waɗannan mata to irin wannan ya kamata da farko a fahimci juna tsakanin shi miji da matar domin aure ai baya kore zumunta baya kore dangantaka baya kore taimakekeniya Allah ya ce wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira Allah shi yayi mutum daga ruwa ruwan mani min ma'in mahin sai sanya shi nasaban mai dangantaka ta jini wa sihra mai kuma dangantaka ta fuskar sarakuta sihra an yi karatu da sodi da hababba tunda dangantaka haka mutum ke da ita to bai kamata a ce dan an yi aure babu dangantaka ta zumunta ba illa iyaka ke ki kiyaye in bai kika fita zaki je wuri kaza to mijin nan naki ki tabbatar da alkawarin da kika yi muna kuma ba da shawara duk miji matarsa inda in za ta fita ɗauke ta a mota karaka ta wancan na kawo ki ki sada zumunta aikinka ne mu muna ganin babu mutunta ka bar matarka akan babur kai hatta motar haya in dai da hali in baka da halin mota kana da halin ɗauko mata ujura taxi kenan ko ɗauko mata hatta direba na gida daga ita sai shi a mota wannan babu tsafta ka kai ta ɗinyar makaho ta nuna a hannunsa misali wance zo ki sada zumunta zan dawo karfe ka zan dawo da ke wannan shefa mutunci wasu na ganin to meye na ka kafi tsanantawa eh a'a na tsananta abi Allah ne ke kuma kina son ki tsananta ki bishe dan kenan ko ko me to saboda wannan abu ne mai kyau amma in kika ce zan je wuri kaza sai kika zarce wani gida ba haka ba sai zama akwai nau'i na cin amana irin wannan ne kuma ke bude kofi na fitintuno Allah ya kiyaye ya kyauta ya sa mu dace da fata an fahimci tambayar da kuma amsar da kyau wannan yace assalamu alaikum malam i had one of your tafsir in which you said you are uh, you said it's wrong for someone to say hello when answering a call what about the person that is not a muslim how, how can you answer him It depends on the caller. If you really know the caller is a non-Muslim, you treat him accordingly and circumstantially. I am talking about the person you know to be a Muslim calling you. He should say Assalamu alaikum and not hello or hello or yellow or jello. Whatever you say, use the appropriate term. Say Assalamu alaikum wa rahmatullah. But if the caller is non-Muslim, you just answer him according to the situation he is in. Okay? Then you explain to him. But if the caller is a Muslim, and I'm talking about a lot of Muslims today do not even know that it is important to use the salam even during a call. So if you understand me well. I am talking about 99.9% percent about the Muslims calling you. But if you are certain that he is not a Muslim, then you answer him according to the way he called you. I hope I have communicated. to ƙarshe karshe waɗannan na neman addu'o'i na wurin malam da yan uwa ɗaya ma ya ci an dakatar da shi ne a wurin aiki tun watan jiya kenan saboda ka suke roƙon malam da sa su a cikin addu'a Allah ya biya bukata kuma ya sa inda sauran cin abincin shi a wurin to a da shi muna roƙon Allah cikin rahamarsa da baiwarsa da iyawarsa wannan dan uwa Allah ya biya maka wannan bukatar kuma wannan aiki da kake fafutuka na nema ne ko an raba shi da aikin ne an dakatar da shi Allah baraka wa ta'ala ya sa inda aka dakatar da kai din nan to Allah ya sa a mayar da kai kan aikinka kuma sai ka koma kai ma ka tuhumi kanka mai yiwuwa kayi ba daidai bane Allah ya hukunta kai jarraba ka da haka din da fata an gane ko saboda ma asabaka min hasratin fa min Allah Wa min أصابك من سيئة بالنكرة فمن نفسك so la'alla kila kai ba daidai bane Allah ya nufe ka da rahama ya dandana maka kudin rashin aiki na wani karamin lokaci kila ko ka daddara ka koma kan daidai sauraka ina roƙo Allah ya maida kan aikin ka sannan kuma kai abin da yake shine daidai domin daidai ta ƙara tabbata Allah ka samu dace tsokaci a gurgurji kafin fara ta an kare ko wata yar wada ke cewa malam yawanci idan muka musulunta sai ka iske iyayenmu sun guje mu a can inda muka fito yar uwa ce ibo ma musulma masha Allah take cewa in muka musulunta iyayenmu sai su ki mu mazajen da muka aura kuma wani lokaci idan suka fahimci ba mu da gata iyayenmu to sai kuma a ci gaba da tursasa mana a wulakanta mu sai ka iske ma an sake mu to sai mu rasa ya zamu yi in mun koma gida gun iyaye su yi mana gwalo to ai ga irin ta nan in mun dawo nan ba mu da kima to dan Allah malam a ja hankalin waɗanda wato ainihin haka ke faruwa a aure mu mu bar mu da addinin mu muna ganin mun zo gida amma ba mu samun mutuntawa da kimantawa wannan tsokaci ne da ya kamata mu lura da kyau na biyu waɗanda ke amfani da kalmomi na cin mutunci in mutum ya mutu a ce yana aito babbe ne yaushe ma ya shigo musuluncin to wannan ba daidai bane babu kyau ya kamata a kiyaye wanda Allah ta'ala ya masa arziki ya musulunta to ai inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirin to ina ganin tsokacin da zan kenan kafin mu shiga a tafsirin mu a majalisin mu na tafsiri yau ya samu bakuncin dan uwan mu daga ainihin Ingila Abu Usama Zahabi wanda ke zaune a birnin Birmingham da ke can UK wanda limami ne na masallaci kuma a markazi na ahlus sunna a can ba miham gashi yanzu aka a cikin masallaci ko da dai ko da dai baya jin Hausa amma yana aure da yar Kaduna Bahaushiya so muna tsammani kila ta karanta da shi Hausan kuma la'allahu ya tahaddath bil lugha al mahalliya lil ikhwa ashan yantafi'u mumkin fi akhir al mataf insha Allah yukallimukum bil Hausa al yawm insha Allah aqul lakum hadha akid insha Allah ta'ala uh, ina fata ya kasance you going to be ready to speak in Hausa language today because people want to understand in Hausa language properly, Allah ta'ala. Uh, sa ba America ne ya musulunta ya je Madina ya karatunsa kuma uh, kamar da na ce da ku limami ne a Birmingham na taɓa ziyartarsa a gidansu a Birmingham shekaru kusan tara da suka wuce har a lokacin ya kawo min fara na ce a fara a ingila na kuma sha fara a lokacin sau da ga shi nan insha Allah ta'ala zai yi mana jawabi bayan mun kammala tafsiri Allah ya mana muwafaka ya samu dace muna cikin suratul zumar falyaqra al-qari waffaqna wa iyyakum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد وانا اتتي آية ميلمبا نوى أشرين ديدي وانا سورة سبق أن ذكرت لكم أنها تسمى صورة الغرف لكن الاسم الرئيسي الأساسي الزمر صورة زمر توقع وسيق الذين كفروا إلى جهنم إيش زمرا دقنا سنصر زمر وسيق الذين كفروا كما جمد مؤمنين سما زمرا to amma kamar yadda muka faɗa al'imam ibn ashur a cikin at-tahrir wa tanwir yana cewa al'imam abu abdullahi al-qurtubil andalusi alaihi rahmatullah ya ce ana kiranta suratul ghuraf to wannan suna sunayen ƙur'ani ba ijtihadi ba ne a amurin tauƙifi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ke cewa ij'alu surata kaza fi al-makan al-fulani ba ra'ayin wani bane kuma abinda ban faɗa ba a cikin hadisin na Aisha cikin musnad Imam Ahmad annabi ya kasance yana karanta suratul Isra da azumar kowanne dare wannan tabbatacce ne ma'abuta ilimi na cewa yawancin hadisan da suka yi magana akan falalar surori ba su inganta ba mu'uzam amma wannan tabbatacce ne araftum Allah ta'ala ya ce haka ne kuwa lakinin ladina taqaw sai dai waɗanda suka tsoraci Allah Allahumma ja'alna minal muttaqin waɗanda suka tsoraci ubangijinsu lahum ghurafun lahum aljar wal majrur lahum ya tabbata gare su ai ghurafun lahum to amma sai gabatar da abin da suke kira taqdim ma haqqu ta'khir ma'ana ya tabbata gare su a keɓe kuma sukan ce inna taqdima ma haqqu ta'khir yufid al-hasr wal qasr duk abinda ya kamata a ce ka jinkirtar ka akhar sai ka qaddamar to ɗaya daga cikin salo ne a siyasar allugar arabiya cewa yana fa'idantar da mai nasu to raka suna da ghurafun ghurafun jam'i gurfa suna da wato gidaje na kawa irin na ubangiji kuma ku duba sai ce ghurafun bin nakira wanda nakira din na fa'idantar da mai girmamawa min fawqiha ghurafun sama kuma ga wasu gine-ginen ɗakuna irin na ubangiji kun fayakun mabniya ginannu wannan sifa ne idan mutum magini a duniya ya kware ya gini ka ji daɗi to me za ka ce game da ginin ubangiji kuma Allah ka ba mu tajrimin tahtihal anhar waɗanda ƙoramu na gudana ƙarƙashi daga tajiri zuwa al'anhar sadda masadda an nasab bilhal wato halin kasancewa ƙoramu na gudana ƙoramun nan kuma an fassara cikin suratu muhammad wato matsalar janna can cikin sul qital wa'adallah wannan alkawari ne na Allah kuma la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allahu akbar Allah baya saba mai alkawari kalmar la yukhlifu korewa ce ko ko hani ne ana as'al la huna nafiya wala nahiya nafiya ماذا تنفي tanfi khulfal wa'di min Allah rabbil alamin ba mai gaskiyar alkawari irin Allah wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha tayyib saboda Allah baya saba alkawarinsa je ka ga aya ta gaba ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع إلى آخر الآية ألم ترى suna أسلوب الإلفاتي يعني لإلفات النظر إلى الآيات الكونية أنغانيكو منا دا آوي إريبيو أكوي آيات المنظورة أكوي آيات المقروءة الله زي جاهن كلم زواغ آيوي في الكون saboda ka kafa hujja da su don tabbatar da abin da ake da shi na tauhidi da aqida alam tara shin baka gani bane أن الله أنزل من السماء ماء Allah shi ne anzala bai ce nazala ba da bambanci tsakanin anzala da nazala anzala wa zai fassara min anzala ya saukar nazala ya sassaukar siyasar arabiya idan kana da fi'ili madi mudha'af yufidu tikrar نزل أنزل قطع قطع عرفتم وتويا ينكي مزق مزق فعل ماضي مضاعف معنى أبو نيدا يما يميتو شيسا قرآني جرما كنزود أنزل نزل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين شكين الدخان ليلة مباركة ليلة القدر سيتي أنزل أما تبارك الذي نزل الفرقان ma'ana kai kawo a cikin shekara ashirin da nawa uku munajjaman saboda ka Allah tabaaraka wa ta'ala shi ya saukar da ruwa daga sama fasa lakahu hudun lamirin menene na'am fasa lakahu من الذي استلك الماء الينابيع الله يعني أين الفاعل mustatir wujuban taqdiru huwa kenan fasalakahu ai fasalaka Allahu al-ma'a wal ma' maf'ulun bihi nan fasalakahu bidh-dhamma an gane ma'ana Allah shi ya saukar da ruwa daga sama sai shigar da shi yanabi' idan dunan ruwa an gane ko a cikin ƙasa thumma yukhriju bihi zar'an Allahu akbar sannan kuma Allah yake fitar da shuka bihi da wannan ruwan alisa kazalik Allah zai saukar da ruwa sai ya aje ruwan a cikin gulabu kuma sai ya sake fitar da shuka bihi wannan hidin lamir menene alma ai bilma yukhrijullahu zar'a masara kokomba fasadabur aduruku ararrabi baushe ka daura mangoro aduwa ka ambata ga sunan da yawa wa fitar da su kai ma kanka wa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayyin afala daga ruwa muka yi duk abu mai rai to kaga nan Allah na laffata hankalin mu zuwa ga wannan kudura ta ubangiji sai zamantu zamanto kuma ya fitar da zar'an mukhtalifan alwanuhu kuma shuka mabambanta wajen launi ko ba haka ba yanzu misali kalar dinya da kalar adwa da kalar tsada da kalar inabi inabi classes categories nawa ka sani la ilaha illallah tuffah apple iri nawa ka sani wani fari wani turkudi wani algashi yusqa bima'in wahid ونفضل بعضها على بعض Filukuri sa a baki sai ka ji daban amma shi ruwan da fari da baki da ruwan wani iri ne ɗaya ne wannan baya nuna maka hukuncin ubangiji da ikonsa da iyawarsa da ƙudurarsa Allahu akbar sun mai hijj sannan sai ka iske ainihin ita ƙasar da aka saukan mata da shuka wannan shuka sai ta zama koriya ko tana jan hankali da ka je gonar ko banya ta masara ko ta dawa ko gero ko ibro ko acca ko ko ko ko suka ce kai kalli shuka hada'iqa za ta bahja kwarrashar can mai hiji sai ta ke kashe kuma kan gane ko eh fatarahu musfarra sai ka iske shukan nan da jiya take mai jan hankali yau kuma ka allam tagna gana sai ta koma fatsa-fatsa ma'ana Allah ya janye sinadarin kwarantaka din ta bushe thumma Al'uhu hutama sai ka iske shuka an kayar da ita an tattake ta ka mana in an girbe masara an girbe dawa me ke kwanciya a ƙasa cikin kuwa ya san sullai gayu matasa duk ku san sallai bayancin ku misali wannan yasa ne daga hannu to kar ku daga ku min barazana wa ya san sallai cikin ku eh ku san sallai jamil to menene me ke faruwa ne ne shukar da aka yi ne aka kayar da ita aka tattake hutama kaga garke garken shanu na takawa ha ita fa shukan nan da ke kwance ita wannan kara wannan sulai da can fa zangarniya ne a tsaye to ya kai haka to sai Allah ce inna fi zalika la dhikra inna fi zalika la dhikra ina ismu inna cikin wannan tarkibin inna fi zalika la dhikra ay nasma inna ismu inna dhikra lallai cikin abin da aka faɗa ɗin nan wallahi akwai wa'azi shine zikira ai amma ga suwa sai ce li ulil albab Allahumma ja'alna min ulil albab almutazakkirin almutta'izin ma'ana allan da ya wannan shuka tana busasshiya ya saukar da ruwa ta zama koriya ta zama kaza to haka duniya za ta kasance wa inna laja'iluna ma alaiha mai sa'idan juruza duniya kaga ta cika da kere-kere da gine-gine akwai skyscrapers na tihatu sahab motoci masu nishi gidaje ga sunan sai an ƙara cin duniya da tsinke sai Allah kuma sai girbe ta yanda shuka ta zama sama aka girbe ta haka kuma haka muma inna fi zalika la zikra araftum hikimar qur'ani a ƙulla alaƙa fil ayatil maqru'a lidilala alal ayati ayat at imaniyya shi yasa ce inna fi dhalika la dhikra lakin liman li albab khassa ulil albab dhikra li'annahum al amma ba kowani mutum bane ya tafakkar kuma ya tafakkaru illa man yunib ba kowa ke wa astuwa ba sai wanda ke bai da lamari zuwa ga Allah aya ta gaba أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه إلى آخر الآية يتشي آية ميلمبا أشرين دبيو أتكن ونن سورة ميلمبا تلاتين دترى سورة الزمر سورة الغرف كما يدمكج أفمن شرح الله صدر الإسلام يو ka kamanta wanda Allah ya buɗe ƙirjinsa don karɓar musulunci ɗaya yake fahuwa ala Nuri min rabbi wanda yana kan wani haske daga ubangijinsa kaga almushabbahu bihi mahbub muqaddar dalla alaihi siyaq ma'ana kace da yake da wanda ke kan duhu wanda ke kan musulunci yayi imani addinin Allah ne qur'ani gaskiya ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam akan gaskiya yake ai ba ɗaya yake da wanda ke kan bata ba shi sa ce ala nurin min rabbihi yana kan haske daga ubangijinsa fawailun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah kalmar wailun suka ce bone azaba bala'i talaulautuwa ta tabbata ga waɗanda suke da busassu kasassun zukata waɗanda suke rafkana suke gafala gabarin ambaton Allah أولئك أي أولئك الموصوفون بما ذكر من القصاوة والإعراض كباكبة في ضلال مبين ضلال نكر الضلال ليهول سيتي وأنن دأك أمبتا سنة تكيم أتا كما سيتي في بيتي إلى ضلال با سوى ركاقة في تفيد الظرفية للي سنة تكيم لا إله إلا الله ضلال أتى منكر ثم وصف الضلال بأنه مبين للي suna cikin bata karara kai ba sai an gaya maka ba yanzu wanda ya ce Allah ba samu mai bane alaysa fi dalalin mubin wanda ya ce Allah misali wanda za a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kuma ya ce a ni kuma ga ra'ayina bata sabo take misali wanda zai ce shari'a ba ta dace da zamani ba muna zamanin technology da science and technology na'am bata sabo take wanda zai bar ma kana alai salaful umma ya kuma zuwa ga khalaful umma bata sa aboyi take to sai ce ulaika fi dalalin mubin daga nan sai Allah tabaraka wata'ala ya ambata mana matsayin qur'ani ya siffata ƙur'ani da wata siffa mai tsadar gaske a aya ta gaba Allah ya ce mai Allah nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan mathaniya ta min hmm. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم إلى آخر الآية الكريمة الله مرفوع على الابتداء هو بهكذا هو كتشي مبتدأ مرفوع ايش بالضمة الظاهرة الله لفظ دال على اسم الجلالة الله ما في جرمان سوناكينا الله شيني وندا نزل كدوبا أزمنشي ياتي أنزل أنزكم مي نزل يا سسوكر suka ce an zala mun sha wannan bayani an saukar da ƙur'ani daga allahul mahfuz baitul iz a cikin watan ramadan amma aka ci gaba da saukar da shi a hankali a hankali munajjaman munajjaman hasbal waqa'i' har cikin shekara nawa ashatu nazala kenan raftum suraka Allah shine wanda nazala ahsan alhadith wasafa alquran bi annahu ahsan hasanun hasanun ايش ahsan jamilun jamilun ajmal صغير صغير اصغر طويل طويل وهكذا وهكذا طيب idan ka ce ahsan suna kiransa mai af'alu taf'i ma'ana shine mafi girman fi'ili wato kama ka ce mafi kyau an gane ɗaliban da suke fassara ƙur'ani da turanci barin tambaye ko suke gwagwarmayar comparative studies in religion misali sukan ce ahsan mai wa zai fassara min ahsan da turanci to shi kenan ku tsaya Allahu akbar da turanci ya kuke gunaguni guni ku faɗa mana da ƙarfi Allahu akbar shine me Allah is great Allah is most me most jamil da wanda ya ce Allah is most great Allah is the greatest wanne ne fi nam duk aji ɗaya ne duk aji ɗaya ne kana da positive comparative superlative idan ka ce great greater greatest greatest yani laysa shay'un akbar min kenan Allahu akbaru min kulli kabir to a cikin wannan ajin ne na faɗi wannan dan akwai masu kwaribi da kwakyara sai ce Allahu akbar Allah is the great wannan barna ne ka taƙaita ma lafazin akbar aroma dinta a harshe dole ka ce the greatest ma'ana babu abu sama da shi kuna ganewa to a cikin wannan ajin wannan kalmar ahsan ta zo Allah nazala ahsan al Allah ya saukar da zance mafi kyau ma'ana in akwai wani zance a duniyan nan ko da aka taɓa yinsa aka rubuta shi ko ya sauko daga sama babu ya ƙur'ani dalili mai duka ne wanda ya saukar da littattafan farko da na ƙarshe ya faɗa kuma ala ya alamu man khalaqa a huwa latiful khabir bai sani ba ya sani saboda ka Allah shine ya saukar da mafi kyawun zance kitaban littafi ne ai maktub saboda Allah ya kira ƙur'ani kitab ya ce alif lam mim zalikal kitabu mutashabihan littafi ne mai kamancece kuma mathani wanda yake maimaituwa duk sallah sai ka karanta qur'ani ayyusanna araftu musamman wace sura ce aka kira ta as-sab'ul mathani na'am wal qira'atina ka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim as-sab' bakwai mai maimaituwa li'annaha tufanna duk liman sai ya karanta fata fi raka al'ula wa thaniya kam da walai saboda ka qur'ani littafi ne mai kama da juna can ya faɗaɗa magana can ya takaita can yayi ijmali can yayi tafsili mathani wanda ake maimaitawa ko kuma sai sifata shi da wata sifa mai daɗi taqsha'irru minhu juludul ladina sarbahu fatu saboda kalmar julur jami'in menene na'am jild da hausa menene jam'in fatu eh gaskiya ne wani ya ce fatoci to wacce hausa ce wannan ne fatoci eh salam fatu kakan ji an ce ai fatun raguna sun yi tsada saboda layya fatar ragon ta yi tsara to kenan muka ce fata daya jam'i fa ba mu da wani fiye da haka duk wanda ya ce fatoci ya da ki baya ji da ko kamar yadda muke cewa ainihin ya da ki the queen of england ko kuma ya da ki sibawai mu ɗaliban arabiya ko ita ma hausa tana da gata kullum mun sha faɗa duk yaran da kake iyar da sako a cikinsa yana da kyau ka san shi da kyau ka ƙware masa kar ka yi gada-gada a ciki da yawa za ka iske hausan da muke yi akwai gyare-gyare da yawa daga ciki kila saboda tasirin turanci na'am ina ma tasirin larabci ne ai da daɗi abu ne mai sauƙi idan ka je ka ga 'yan uwanmu da ke zaune a maka irin a takarin a da takaro Sai ce wallahi lokacin da na dakhala sayara sai na shagala ta na fara sayara sai na wagafa ta <laughs> sai ga wato ina hausa take ne wai na dakhala wai fa na shiga kenan to sai na shagala ta to kuma wallahi sai na sayara ta kuma sai na wagafa ta ina hausa take to ai wannan da dadi ai da wanda zai maka hausa daya a ce you know you know you know you know da sauransu misali يا أخي نحن أقرب إلى العربية والإنجليزية من في كساتي دل عربتي لغة النبي لغة القرآن الكريم في هذا كساتي مدى تورنجي لغة دخيلة أما صبو دل رورة سيمو كويتا مؤنفانا طيب الله تعالى سيكي صفة قرآني دي وتقشعر منه جلود الذين مي يخشون ربهم فاتو نوعدن دسكي سورون وبنجي كلورا سورون وبنجي أنا كنن ستقوى kuma ana kiransa mai khashiya amma suka ce tsoron ubangijin da ya haɗu da ilimi to shine khashiya dan ya ce innama yakhsha Allah min ibadihi ulama kenan sai ya gwama khashiya bil ilm araftum saboda haka wato fatu na masu tsoron Allah sai su dinga makyarketa thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah sannan fatun sai su yankwashi Allahu akbar sai su yi taushi su yi makyarketa su razana saboda ambatan Allah Allahumma ja'alna minhum sai Allah ce zalika hudallah kaga irin wannan hali na arazana in an ji ambatan Allah a natsu mutum da ya ji wa'azi abinda da yake mara kyau zuciyarsa na bugawa yana kai a shi haka nake ai ban sani ba sai da na ji ƙur'ani ni ko ubangiji wallahi zancen za ka taimake ni mai irin wannan wallahi ba kowa ba ne gaya maka Allah malamin bai ma san kana yi ba ya faɗa tsakaninka da Allah sai ka fahimci wallahi halina ne ai lokacin sirri na tsakaninka da ubangiji ka dubi rahamar ubangiji mai sabo Allah baya tona asirinsa ya bar maka sirri sai ka dinga ce to wallahi wani in ya ji abin da yake mara kyau yana jin tsoro kamar Allah zai saukar da jahannama ta kona shi sai rikice yana tashi yana zidda hawaye wallahi canjin kenan canjin kenan to Allah ka ba mu irin wannan saboda ba fa'ida duk a taro a yi ta karatu yanzu duk ramadan irin karatun da malamai ke ta yi tafsiri ta hajjudi a ce ka fita daga ramadan ba ka da nasibi na takwa ta yi na amfaninsa kwal iya billah Allah karka samu cikin masu ɓata dare mu yi ta karatu sai sahar kawai hana ido bacci sai yunwar uwar hanji babu lada Allah ta'ala ya kiyaye saboda ka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce me wato fatunsu sai su yi taushi da zukatunsu zuwa ga abbatan Allah wannan ita ce shiriyar Allah yana shirya da wanda yake so wa man duk wanda Allah ya batar fa min hal wallahi ba shi da wani mai iya shiryar da shi sauran minti na minti bakwai kacal to ina ganin zai kyau mu tsaya dan ko ko kuwa to mu karis ai eh, aya ta gaba sai mu tsaya kazzabal ladina ko to iqra afaman yattaqi biwajhihi su'al 'adhabi yawm al-qiyamah na'am وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة نعم يواندكي ƙoƙarin kautar da fuskarsa gabarin mummunar azaba ran tashin ƙiyama ɗaya yake da wanda bai damu ba shine takadirin ko waƙilin zalimin kuma za a gaya ma azzalimai zuƙo ma kuntum taksibun kuɗanɗani ma kaga kuɗanɗani wannan wani irin fi'ili ne fil amr ko amma fi'ili ne wanda ma'anarsa kaskantarwa ne taklifi na littahqir wa tawbih wa barkai ne kace ab ba ka ki zuwa makaranta ba je ka ga sakamakon jarabawarka an gane ku ɗanɗani wato ma kuntum ma abota luga suka ce ma imma mahuna mausuliya wa imma masdariya yani zuqul ladhi huna mausuliya ko kuma masdariya zuqu kasabakum dan ya ce ma kuntum taksibun ku ɗanɗani sakamakon tsuwar wurinku menene tsuri da hausa abin da ka aikata ubangiji baya zaluntar kowa Allah ka sanya ƙur'ani ya zame mana jagora a duniyar mu da mutuwarmu, da zaman kabarin mu da fitowar mu ka azurta mu karanta shi dare da rana alan nahwi alladhi yurdi rabbana anna innahu waliyyu zalika wal qadir za mu tsaya anan saboda kamar da na ga muku bakonmu mu dan Abu Usama Zahabi wanda ya taho daga ingila kuma na gaya muku limami ne a cikin masallatai da ke birnin birmingham wanda ya kawo ziyara fiye da kusan najin zai kai kwana biyar yau kuma yadda muka yaya da shi yana shirin komawa ranar alhamis zuwa lagos daga nan kuma ya koma gida don haka za mu ba shi dama ya ba mu tsarabar da da ita muna fata allah ya mana mafawa gaba daya da tafaddal sheikh mashkuran majoran على كيف يعني تنتهي شاء الله تعالى نوع اللي جمعنا لا صار كم جمعنا 15 15 mun riga mun kare ko saboda ka argan Allah ya samu dace 好吧，啊，有声，有声。